الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودر ثم نترى أسكن من مقدمة العزية وأنا ندرس نترى دنبانا وانشمالكم نترى دنبانا yau 27 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 ranar da ta yi daidai da 24 ga watan uku na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi sabon fasali wanda al-musannif malam marubuta wannan littafin Allah ya ji kansa ya ce faslun wannan fasali ne ja'u wajib ya ce a wato tsarki wajib wajib wajibi ne al'istinja asalin ma'anar al'istinja huwa al'istifal min al-najib wato huwa talabul qab neman yankewar najasa yankewar wato bawali ko bayan gida kamar yadda al shi shine yin amfani da toge domin yanke najasa to shi kuma al-istinja shine yin amfani da ruwa domin wanke najasa shine ma'anar al-istinja to yace ya fara da bayanin hukunci domin wato al-istinja abu ne wanda yake sananne daga ta'arifinsa daga wato sunansa na luga yin tsarki ya bayyana hukuncinsa shine alwuju wannan shine almu'tamar shine abin dogara saboda shi al'istinja kashi ɗaya ne daga cikin kashe-kashen tsarki guda biyu domin akwai tsarkin kari akwai tsarkin dauɗa to shi istinja yana daga cikin tsarkin dauɗa domin wajibi ne mai sallah ya tsarkake jikinsa da tufafinsa da wurin da zai yi sallah to tsarkake jiki wajabci shine al-istinja idan najasa ta taba jikin mutum ya rabu ya tsarkake ta daga jikinsa domin mun ga dalilan tsarkake najasa daga tufafin mutum ko daga inda yake sallah mun ga dalilan kamar su hadithin abi sa'id al-khudri da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a zubarwa a bawalin a balaraban daji da ya a cikin masallaci domin mai domin a tabbatar da tsarkin wurin da za a yi sallah to haka zalika jikin mai sallar shi ma sharadi ne ya zamanto yana da tsarki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mace mai yin haila ta wanke jini haka zalika mai yin istihaba ta wanke jini sannan ta yi sallah to waɗannan saboda ne saboda abin da ke jikinsu na najasa haka zalika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan hukuncin mabi idan ya fita daga jikin mutum kamar yadda ya zo a hadisin miqdad ibn al-asai a hadisin sayyidina ali ya ce yafsil zakarahu wa ya tawadda ka gaya masa ya wanke mazakutarsa sannan ya alwala wato ma'ana wajibi ne ya wanke mazakutarsa wannan wankewar umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuni ga cewa wajibi ne wannan ya yi nuni ga cewa wajibi ne akwai kauli wanda yake kusan shine mashhurin matabar imam malik cewa sunna ne ba wajibi ba don haka da mutum zai je bayan gida ya bayan gida bai yi tsarki ba sai ya zo ya yi alwala ya je sallah sallar ta tana sai dai mustahabi ne ya rama sallar kafin lokaci ya fita wannan nassin imam malik ke amma wannan kaulin ya saba da wato yana da rauni saboda dalilan da muka ambata kuma haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da tsarki daga da wato mutum ya kubutar da kansa daga bawali yace tanazza istanzihu min al-bawl fa inna amata al-adab fa inna amata adab al-qabr min al-bawl ku kubuta ku kuntar da kawukanku ku tsarkake kawukanku ku daga bawali domin da wato daukacin azabar kabari daga saboda bawali wanda wannan yake nuna cewa shi istinja dinnan yin tsarki ba wai sai yana da alaka da sallah ba sai in zaka yi alwala ko zaka yi sallah ba bal yayin da ya zama tokan cewa najisa ta fita daga jikinka kamata wato hukuncin Allah akan ka shine ka tsarkake kanka musamman najasar bawali saboda annabi sallallahu hadisin ibnu abbas annabi da kuma wannan wanda muka ambata na abi huraira hadisin ibnu abbas wanda yake a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya wuce da waɗansu kaburbura guda biyu sai ya ce waɗanda suke cikin waɗannan kaburbura guda biyu ane musu azaba amma azabar da ake musu ba kan wani abu ne mai tsanani ba wato za su iya rabuwa da shi cikin sauƙi amma saboda saboda ba su rabu da shi ba ake musu azaba amma na ɗaya daga cikinsu ya kasance yana yin annamimanci ya ɗauki maganar wane ya kai ma wane domin ya ɓata tsakani na biyun kuma ya kasance baya kubutar da kansa daga bawali rashin kubutar da kai daga bawali ya haɗa mutum ya bawali kada ya barci ko kuma bawali ya taɓa jikinsa kada ya wanke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yaro da ya bawali hadithin ummu mihsan da ɗanta ya bawali a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi a kawo ruwa ya yayyafa kuma ya ce bawalin yaro ana wanke ana yayyafa ruwa amma na yarinya mace ana wanke shi duk waɗannan dalilai ne akan wajabci kuma ba wai sai yana da alaka da sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wanke wannan bawulin daga jikinsa ba lokacin zai yi sallah bane yana zo ne a cikin majalisinsa to wannan shine a wayannan da da suka zo akan hukuncin al-istinja wato hukuncin yin tsarki wajibi ne wa huwa ghaslu mawdi' al-hadath bil ma abinda ake nufi da al-istinja bayan ya kawo hukunci sai ki to bari ya baka bayanin menene shi al-istinja din nan shine wanke wurin da wurin wato kar wato najasa da take karya alwala ta fita daga jikin mutum bilma'i da ruwa idan wato wanke wajen shine allah ko ta wato mafitsara ko kuma ta wajen tsuguno idan najasa ta fita wanke wannan wajen shine ake ce ma al-istinja wa yastanji min kulli ma yakhruju min al-makhrajayn mutum yana yin tsarki daga dukkan abin da yake fitowa daga daga daga magudanar najasan nan guda biyu shine wajen fitsari da wajen bayan gida dukkan abin da ya fita daga nan wajen in dai ya fita mu'tadan fita ta al'ada fita ta al'ada shine kamar a fita ta al'ada wannan ya nuna cewa abin da ya saba bisa al'ada yana fita ta nan shine da bawali da mabi da wadi eh, da kuma mani a bisa ƙaunin mazhaba da jinin haila da jinin istihaba da yoyon fitsari ma na mai salasul baul haka zalika da bayan gida wannan shine na al'ada to akwai wanda yake ba na al'ada shine kamar mutum ya je tsuguno sai a tsutsar ciki ta fito wannan ba na al'ada ba ne ya nuna cewa ba shi da lafiya ko tsakuwa ta fito ko ta wajen bawani ko kuma ta wajen bayan gida to wannan mai hukuncinsu shi nan ya kayyade da cewa sai na al'ada amma wanda yake ba na al'ada ba mutum ba zai wanke ba amma a sahi saboda ka'idar dukkan abin da yake na makaraj idan ya fita saboda baya fitarsa ba ta rabuwa da najasa in kuma in kuma akwai najasa a wajen dole za ta taba juz'i na jikinsa don haka a sahi sai ya wanke dukkan waɗannan wura ko ne ya fita daga magudanan najasan nan guda biyu sai ya yi wani ya yi sarki wannan shine masabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine sani ba sai kawai na al'ada ba don haka da mutum zai je da mutum zai sha maganin tsutsar ciki din nan ya je ya tsuguna ya fitar da ita ko da babu wani abu na bayan gida da ya fita tare da shi idan wannan ce kawai ta fita tsutsar cikin to ya yi tsarki domin wannan saboda abin da ya fita din nan kharij minas sabilai ne to amma wannan zai karya alwala ko ba zai karya alwala ba wannan zai zamu zo wajen hukuncinsa a abin a cikin babin abin da yake bata alwala mutum ya sha magani na tsutsar ciki ya je bai yi bayan gida ba ya ji kamar wani abu na motsi da ya je sai ga abin da ya fita kawai tsutsar ciki ce zai yi tsarki to amma zai sake alwala hmm, zai sake alwala ko ba zai sake alwala ba to wannan za mu zo a cikin da wudu hukuncinsa eh, a sahih ba zai sake alwala ba saboda wannan alhariji dole ana ba abin da yake kare alwala ana itibarin abin da ya fita din da ta hanyar da ya fita din da kuma sifar fitarsa kamar yadda za mu gani a cikin muka zo insha Allah babi da zai zo babi biyu bayan wannan siwar rih banda arrih banda iska da mutum zai fita tusa ita wannan ba a yi mata sarki. bil ijma yana ma daga cikin wato yin ta'adda a cikin addini mutum ya ce idan ya je idan ya ji yayi rihi duk wanda ya je idan mutum yayi rihi sai yayi alwala wannan yana daga cikin wuce gona da iri a cikin addini a sai yayi sarki yana daga cikin wuce gona da iri a cikin addini akwai hadisi da aka rawaito amma da'ifi ne bittifakin ulama a wanda yake cewa ana yin tsarki daga fitar rihi wannan ijma'i ne malamai sun yi hikayar ijima'i kan cewa ba a yin tsarki daga rihi daga cikin akwai ibnu abdulbar da mai mubuni ibnu qudama rahmatullah Allah ya ji kansu baki daya to wannan ya nuna mana me ma'anar istinja'i Mai hukuncinsa sannan kuma da yaushe ake yinsa da yaushe ake yinsa wasifatuhu to yanzu zai mana bayanin yaya ake yi sifarsa sifar tsarki an yabda bi gasli yadihi yusra qabla mulaqati hal adha ya fara ya wanke hannunsa na hagu kafin ya sadu da wannan kafin hannun nasa ya taba wato daudar ya taba jasa da zai wanke farkon abin da zai yi kenan dole ya amfani da hannun hagu domin inda ya zo kamar yadda ya zo a hadithin salman farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana eh, ya hada mu ya hana mu mu yi istinja'i ni tsarki da hannun dama ni tsarki da hannun dama ko kai ba ko mutum ah, ba ba hago bane wato ba zai iya yin komai da hagunsa ba haka dole zai matsa ma kansa ya koya saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. bai halatta mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya riƙe a mafitsararsa da hannun dama ko ya taɓa najasa wajen tsarki da hannun dama wannan da hannun hagu ake ya inganta a hadithin abu sa'idin al-khudri da abu ayyub al-ansari da abu qatada dukkan suna cikin bukhari da muslim saboda haka ya ɗauki hannun hagunsa ya zuba ruwa fa'idar wanke hannun don ya zamanto kan cewar ya rage wato makalewar najasa warin najasa da hannunsa domin idan kawai ya soma sa hannunsa wajen najasar wannan zai sa warin najasa da yawa a hannunsa ya ɗauki lokaci kafin ya tafi da waro don haka aka ta fuskar istihbabi ne ake so mutum ya soma jika hannun nasa daga farko ya fasilu mahallal bau sannan ya wanke mahallin bawali wato ya fara da mahallin bawali hikimar farawa da mahallin bawali kada ya fara da wajen da yake da wajen bayan gida ya zamanto abin nan bai riga ya gama wanke hannunsa ba ya zo ya zuba ya zo ya ce zai wanke a magudanar fitsarinsa ya zamanto ya sanya najasa a wajen ko kuma ya sanya ma kansa wata cuta a wajen saboda kasancewar ya ɗauko najasar da ta fita ta bayan gida ya damɓara gurgubinta ko sauranta a cikinsa shi yasa malamai suke cewa mutum ya fara da bawali kafin ya fara da wanke bawali kafin ya wanke a mahallin bayan gida kuma yan taqilu ila mahallil ghaib sannan daga nan sai ya tafi ya zuwa ga mahallin bayan gida wannan da namiji kenan ga mace ga mace an ba ta zaɓi duk da yake wannan naga a cikin furu'in shafi'iyya suna cewa mace tana da zaɓi ko ta fara da wanke wajen bayan gida ɗin ko ta fara da wajen fitsari ɗin amma shi ma sirrin jayar da cewa ta fara da wajen fitsarin shine aula kuma hatta ta fuskar wato lafiya ma ya fi ya zama tukan ta fara daga sama sannan ta can ƙasa ta wanke magudanar fitsarinta tukuna kafin ta je ta wanke magudanar suguna a wajen da take suguna wa yasubbu ma ala yadihi ghasilan biha al mahall ya rinka ya rinka zuba ruwa akan hannunsa rafilan biha al mahall yana wanke mahallin wato bigiran najasa din da wannan hannun nasa wa yastarhi qalila wajen wato ya dan saki ya dan saki wato a magudanar bayan gidan nasa matsugunarsa ya dan sake ta kada ya matsi domin matsewar zai sa ya zama kan cewa najasa ta shiga tsakankanin fatun waje tsakankanin fatar wajen saboda yadda yake idan ya matse yadda wajen yake ɗabi'arsa a tsoka ce ta nama mai ƙarfi wadda take buɗewa take rufe wato. idan mutum ya matse ta sai ya zama kan cewar akwai wani sauran najasar da zai zamanto ta haɗa tare da shi wanda yake bai wanke shi ba saboda haka mutum ya ɗan saki jikinsa kaɗan domin ya zamanto ya kyautata wanke wajen ya tabbatar cewa ya wanke dukkan najasa ɗin yadda ya kamata wa yujidul arq ya kyautata ya kyautata cuta ya rinka ya kyautata cudawa ya cuɗa yadda ya kamata domin ya kawar da ainihin najasar daga wajen hatta yin mahal har sai ya tsabtace wannan wajen ya zamanto na tsabtatacce babu sauran gurgubin najasa a nan wajen wannan shine al ja, babu adadi ba sau uku ba ba sau biyar ba ba sau bakwai ba saɓanin al-istijmar wanda yake shine amfani da yin tsarkin hoge ko kai amfani da dutse ko kai amfani da takarda mai taushi ko auduga eh, bandai da abubuwan da aka hana shine ko kashi ko abinci ko wani abu wanda yake da alfarma kamar takarda wanda yake akwai rubutu a jiki ko da rubutun kuwa ba na addini ba ne ko da rubutun ba na larabci ba ne domin haruffa suna daga cikin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi kyauta da su ga bani adam don haka amfani da takardar da aka yi rubutu wajen wajen na jasa yana daga cikin tozarta ni'imar Allah to shi wajen wannan idan mutum zai katse jasa ne to shi ana so ya yi sau uku domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmar a wani hadithin ce a نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من بأقل من ثلاثة أحجار manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu istijmar mu katse wato najasa da abinda bai kai dutse guda uku ba sharaɗin ta kenan a wajen jumhurin malamai wajibi ne ya zamanto uku ko sama da haka a wajen malikiya kuwa wajibi mutum ya zamanto ya goge wajen ko da da guda ɗaya ne in dai ya katse yadda ya kamata wannan ya wadatar to mutum zai iya wadata da istijma amma an fi son al'istinja an fi son an fi son tsarki da ruwa an fi son tsarki da ruwa domin a kansa ne yabo ya zo ga waɗanda suke yin wannan kamar yadda aya ta sauka akan ahlu quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin wannan masallaci na quba Allah ta'ala ya ce akwai waɗansu mazaje da suke son a tsarkake kawukansu Allah yana son masu neman tsarkake kawukansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ahla quba ce ya ku mutanen quba me kuke yi ne Allah ya yabe ku sai suka ce ya rasulullah mun kasance idan muka je bayan gida to muna muna yin tsarki da ruwa Ya ce wannan shine akan wannan Allah ya yabe su wanda ya nuna kan cewa yin tsarki shine yafi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto al'adar sani kamar inda anas ibn malik ya ruwaito al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa idan ya je bayan gida anas da shi da wani yaro kamar sa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan haraja ila al-khala akhaftu ana wa ghulamun nahwi idawatan mimma wa anaza fayastanji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ma' in annabi sallallahu alaihi ya fita bayan gida sai mu bi shi da ni da wani yaro sa'a na da yar gora ta ruwa da kuma karamin mashi gajeren mashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ruwan ya istinja'i ya istinja'i duk da an ruwaito waɗansu daga cikin magabata suna inkarinsa domin al'ada ce wanda yake mutanen makka ba su santa ba mutanen makka illa su amfani da a tsarkin hoji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a madina ya tabbatar da shi a madina ya tabbatar da haka a madina shi yasa aisha radiyallahu anha da mutanen basra suka zo madina take cewa matansu ku gaya ma mazajen ku idan sun je bayan gida su rinka tsarki da ruwa domin ni ina jin kunyar su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake kaga ta tabbatar da cewa wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya hada guda biyu yayi istijmar wato ya katse najasa sawa'un da da irin wannan takardar mai ni'ima mai laushi toilet paper ko kuma da hoge din ko da kara ko da dai wani abu wanda yake ba zai cuce shi ba ko ba cikin abubuwan da aka hana ba kamar yadda muka ambata sannan bayan ya yi wannan sai kuma ya amfani da ruwa ya wanke jasar to wannan ya fi wannan ya fi domin zai fi tsarkake wurin da aka ce ya tsarkake sannan kuma abu na biyu zai zamanto a wari zai ragu a hannunsa domin shi kansa kawar da wari abu ne wanda yake ake son sa a cikin shari'a saboda eh, idan akwai wari a hannunka wannan zai iya cutar ka zai iya cutar musulmi dan uwanka wanda kake hulɗa tare da shi kuma ka'idan musulunci la barara wala zarar ba cuta ba cutarwa to bayan mutum ya yi tsarki sai ya ce ya dahu ba da zalika biturabi wa nahwi sannan ya wanke hannunsa bayan haka wato bayan yi tsarki din biturabi da turbaya wa nahwihi da makamancinsa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance idan ya da ya istinja sai ya sanya hannunsa na hagu wanda ya wanke na jasad da shi ya goge shi a ƙasa sannan ya wanke hannun fa'idar yin haka domin kawar da wato wari na najasar daga hannu nan ya ce wani hauhi da makamancinsa shine abin da yake da sifar turbaya wajen kawar da wari kamar sabulu kamar sabulu ba irin turaren kwaloyin ba wanda suke sa suke a bandaki bandakuna na mutum ya je wanda kafirai suke su kafirai ban san istinja ba sa wanke na najasa don mutum ya je sai kuma ya fefesa wannan turaren ya mulmulke hannu hmm. dauka abin nan a wato ga najasar a jikin amma kuma zahiri an zo an nuna kan cewa kamar an yi wani tsarki nan kuwa an bar jikin najasa ta nashi a wannan wajen wal'iyadu billah to mu aka ce mutum ka wanke ka najasar sannan kuma abin da ya zamanto na ware a hannu ɗin sai mutum ya wanke shi da turbaya in wajen turbaya ne ko sabulu wal istibra'u wajib al istibra kubuta daga najasa kubuta mutum ya tsarkake wato ya kubutar da wato a mafitsararsa da magudanar bayan gidansa eh, daga najasa shi ma wajibi ne me ma'ana al istibra wa huwa istifragu ma fil mahrajaini min al shine wato fitar da abin da ke cikin magudanar na najasan nan guda biyu da mafitsara da wajen abin nan bawali da kuma wajen bayan gida daga wannan daga wannan ba wai wankewar ba ya zamanto baka bar wani abu na najasa yayi saura a a cikinka ba bai riga ya fita ba wanda yawanci wannan yana faruwa ne ga bawali wannan sun ce a malam ya ce hukuncinsa wajibi ne abinda sa aka ce wajibi saboda wannan hadithin na abdullahi dan abbas da cewa na ɗayansu baya ya kasance la yastabri'u min al baya istibra'i daga daga bawali ma'ana baya kubutar da kansa daga bawali da kuma yake cewa istanzihu min bawl fa inna amata azab al-qabri min al-bawl hadithin abi hurairah ku kubutar da kanku daga bawali domin daukacin azabar kabari sanadiyyata daga wato rashin tsarkake kai daga rashin wato kubutar da kai daga bawali to wannan shine hukuncin dukkan malamai ba saba akan wannan ba cewa mutum ya istibra'i da haka idan mutum ya je tsuguno kada ya gaggauta tashi sai ya tabbatar cewa ya riga ya gama abin da zai yi kada ya zamanto cewa ya zo ya wanke sannan ya tashi kuma ya ji yana yayyan fitsari bayan lafiyar sakalau idan ya haka bai yi istibra ba to amma sun yi saɓani wajen sifarsa nan malam zai gaya mana sifarsa kamar yadda yake a matabar imam malik da kuma sauran matabobi na da yawa daga cikin malamai wa sifatuhu min al-bawl sifar yin istibra'i daga wanda ya bawali wanda ya bawali idan yana so ya fitar tabbatar da kan cewa ya kubuta daga daga gurgubin bawalin nan daga sauransa an yaji dhakarahu baina asbu'aihi sababata wal as wal ibham ya sanya magudanar fitsarinsa tsakanin ɗan yatsunsa a sababa ɗan yatsunsa da yake nuni da shi da kuma al-ibham babban ɗan yatsunsa kuma wajibi ne ya zamanto na hagu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya riƙe a magudanar fitsarinsa da hannun dama ya hana mutum ya kamar yadda na ambata mana a hadithin salmanin farisi to sai ya sanya wato ya sanya 'yan yatsunsa guda biyu ya sanya wato magudanar fitsarinsa a nan a tsakanin yan yatsunsa dinnan guda biyu fayumirruhuma min aslihi ila busratihi sannan ya tatsi wato ya tuho da yan yatsun tun daga wato asalin al'aurar tasa har ya zuwa ga kanta wayan furuhu ya rinka jijjigewa ya rinka wato karkadawa domin fitsarin ya zamanto kan cewa ya ɗige baki ɗayansa yaf'alu dhalika thalatha marratin bi khifatin fi salti wan nafr yayi haka har sau uku tare da sauƙaƙawa wajen tatsa da kuma wajen jijjigewa wato kada yayi da ƙarfi wajen jijjiga kada kuma yayi da ƙarfi wajen tatsa a hankali wannan al-istibra waɗansu malamai sun ce hujjarsa hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka ruwaito daga musa ibn yazdad daga babansa yazdad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan eh, ya kasance eh, eh, ya ce idan mutum ya yi bawali falyunfir zakarahu thalatha marrat idan mutum ya yi bawali to ya jijji wato ya jijjige ah, ah, ya karkade bawalin sau uku amma wannan hadisin bittifaqin malamai bai inganta ba kuma bal akwai malamai da suka yi inkarin istibra'i din baki daya domin suka ce in dai ta fuskar sunna ne bai inganta ba cewa a yi shi da wannan sifar wannan wato a kama mutum ya kama mazakuta sai na jijjiga don ya fitar da fitsari in ta fuskar sunna ne bai inganta ba domin hadisin bai inganta ba amma in ta fuskar cewar wannan wato suna ana ganin kan cewar zai taimaka wajen al'istibra ne to wannan sharaɗinsa ya zama to ba zai cutar da mutum ba to rashin cutarwa shi yasa malamai suke saɓani waɗansu sun ce wannan tatsar da ake ganin kan cewa tana fitar da sauran sauran wato bawali daga jikin mutum waɗansu malamai suka ce ai wannan tatsar ita ce ainihin ma abin da yake sanya bawalin yake tohowa domin suka ce a al'auran mutum magudanar fitsarin namiji tamkar nonon akuya ne yayin da kake matse shi yayin da nonon yake tohowa da aka yayin da kake matsewa kana kokarin fitar da fitsari kamar kana dada kakaro fitsarin ne saboda aka sai ka zauna kai mintuna wajen kana istibrai ka yi sau uku ga bai gama ba ka sake ga bai gama ba shi shikenan sai a sa maka wasi. Dalilinsu na biyu ma dalilin kuma wannan malamai na biyu shine cewar yin haka yana sa wasu wasu domin za ka ji kan cewa ka riga ka gama bawali ka tabbatar babu sauran abu amma sai ya taimaka wasu wasu cewa ai tun da kai wannan tatsar ba akwai sauran ko kuma duk da ka yi tatsar sau uku duk da haka akwai saura to kuma shari'a mun lura da kan cewa shari'a tana yanke babin wasu wasu ba a so a bude kofar wasu wasu domin wasu wasu cutar zuci ne to ta fuskoki dalilai da dama sun nuna kan cewa ba a san duk abin da zai kai mutum ya zuwa ga waswasi ba a san sa wannan su manya-manyan dalilai da suka da ya sanya waɗansu malamai suka yi inkarin wannan istibra'i da wannan sifa tasa da aka ambata wanda yake nan malam ya ambata mana shi kuma haka ma malaman mazhabar hanabila da imamun nawawi a cikin almajmu mazhabar shafi'iyya su ma duk sun ambace shi amma waɗansu malamai suka inkari daga cikin su shekul islam ibn taimiyya ya yi inkarin wannan istibrahu ya ce ba shi da asali a cikin shari'a kuma yana zai kai ya zuwa ga wasu wasi zai iya kuma cutar da mutum hatta daga cikin malaman maliki ma akwai wanda suka yi inkarin sa ga ibn abi zaid al da ya faɗa a cikin risala cewa wannan abin da ya faɗa ba shi da asali kuma zai iya cutar da kuma ilimin likitanci ya nuna kanta zai iya cutar da mutum dan an ce yana sanya yana sanya wato a waɗannan a tsokan naman da ke jikin magudanar fitsarin mutum ya zama to ya ɗan saki wanda yake zai yi tasiri akan mazakutarsa wannan duk fuskoki ne wanda suka faɗa babban dalili dai bai tabbata ba a cikin sunna shine babban dalili to in aka ce bai tabbata ba a cikin sunna to menene istibra'in da za a yi istibra'in da za a yi shine ka saura kada kai gaggawa idan ka je bayan gida ko bawali ta tsuguna kada kai gaggawar tashi ka tabbatar cewa ka gama fitar da dukkan wannan najasar da ka tsuguna domin ka fitar da ita idan kai wannan shi kenan kuma malamai suka ce hikimar da yasa ake so a yi tsarki da ruwa kenan domin in aka zuba ruwa yana sanya yana sanya shi wannan yana sanya magudanar bawalin ta wato ta ta wato ta matsi ta kakkane yadda sai ya zama tukan cewa ta sai ya tukan cewa naman wajen kamar ya tsare tsarin ne daga ci gaba da gudana a cikin hikimar Allah shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci da ya faɗi abubuwan da ake yi na fitra sai ya faɗi ya ce wantiqasul ma wantiqasul ma intiqasul ma aka fassara shi da cewa shine tsarki istinja ma'anarsa a lugha intiqasul ma shine wato ragewar ruwa ai ma'ana idan ka yi amfani da bawalin idan ka amfani da ruwa wajen tsarki zai rage fitar wannan ruwan da ke fitowa daga jikinka na bawali saboda haka abin da ake nema na istibra kenan kada kai gaggawar tashi sannan kuma kai tsarki kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da aka tambaye shi akan wani mutum da ya tambaye shi ya rasulullah wani lokaci zan yi tsarki zan yi bawali mai tsarki sai in ji danshi a gabana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko yaushe idan kai istinja ka gama ai idan kai idan kai istinja kai alwala ka gama to ka ɗebi ruwa ka yayyafa a cikin wandan ka domin idan kai tunanin cewa a ah, na ji wani danshi fa watakila abin ne sai ka ce a ah, ai na riga na ai ruwa ne wannan danshi ne ta ga hikimar shari'a wajen maganin wasi, saboda shi waswasi cuta ne na zuci cuta ce ta zuci cuta ce take sa taɓin hankali akwai likitoci suna ba da psychiatrist suna ba da maganin wani akwai masu akwai wanda ake cewa masu wato obsessive syndrome akwai matar da za ta je ta wanke-wanke in tana da irin wannan cutar ta wanke ta wanke kwano zai ce kai ita ta ga wani kuda ya zo kuma wannan kudan tana jin daga banɗaki ya zo ya sauka akan kwanan nan akwai najasa a wajen nan saboda haka in aka ce wata kila ma kwalara za a yi duk mutanen gidansu mutum sai ta sake wankewa tana wankewa sai ce kai ai wata kila kura ta shigo ta zo ta samu wannan sai kaga ta wanke kwano sau goma sha biyu to haka waswasi yake illa ce rashin lafiya ce to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanke wannan hanyar yace idan irin wannan tunanin yana zuwa mata idan ka tsuguna bayan ka yi tsarki bayan ma har ka yi alwala to ka ɗebo ruwa ka yayyafa a cikin wato a gabanka domin idan ka ji wani danshi kada shaidan ya rinka ce maka a ai ragowar bawali ne a sai ka ɗauka cewa wannan ruwan ne ka kayi maganin sharrin shaitan an fahimta saboda haka wannan istibra ɗin da aka faɗa da wannan sifar yana da rauni ta fuskar dalili kuma abin da ake neman ya bayar ba zai ba lallai ya bayar da shi ba don haka al'aula tarkuhu kada mutum ya istibra'i da wannan tsarika istibra'in da za ka yi kada ka yi gaggawar tashi bayan ka yi bawani ka tsuguna ka tabbatar cewa ka gama sannan ka yi tsarki in kana jin tsoron shakka ka yi yayyafa ruwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa yajibu ghaslu dhakari kullihi bi khuruj al-mani al-mabi yana wajaba mutum ya wanke azzakarinsa ga baki daya saboda fitar mabi wato ba kawai inda fitsari mutum zai wanke inda fitsarin ya fita ne amma idan mabi idan mabi ya fita ga baki ɗayan wato a magudanar fitsarin zai wanke tun daga asali har zuwa ƙarshe an fahimta saɓanin bawal da wadi shi fitar mabi sai mutum ya wanke ga baki ɗaya wato magudanar fitsari ɗin dalilin wannan kuwa shine hadithin miqdad wanda mun ambata miqdad ibn al-aswad wanda sayyidina ali ya aike shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa shi mutum ne mai yawan yin mazi da ya kasance koyaushe fitar mazi in mazi ya fita daga jikinsa sai je ya wanka to an san ɗabi'ar yanayin madina madina gari ne wanda yake mai ke kasar yanayi a ke kashe take garin kuma ba su da ni'ima ba su da ba wadata gare su ba yadda yake mutum in yi wanka zai iya rinka shafa mai babu man da za a shafa inda aka shafa mai sai man zaitun daga sham ake kawo shi tsada gare shi ba kowa zai iya ba to kuma irin wani yana faruwa gare shi sau da yawa a rana har sai da ya kai cewa bayansa ya so matsatsagewa sai ya tambayi annabi kuma yana jin kunya ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sirikinsa ne saboda sa ne kun ga anan waje ya kamata a gane waɗansu suna ganin kan cewa a haba ai mu ahlus sunna ne ba ruwan mu ai babu wani kunya a cikin ilimi sai ka je a'a ana kunya ana kunya sai da sai ya ji kunya sai ya tura miqdad miqdad ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya wanke magudanar fitsarinsa sannan ya yi alwala to daga nan malamai suka ɗauki kan cewa to shi yin tsarki daga fitar maziyi yana da wannan hukunci na daban nasa cewa ba kawai za a wanke inda najasar ta taba bane inda najasar ta fito bal ga baki ɗaya gabar za a wanke yayin da ya zama tokan cewa ya fita wa fi wujubin niyyati fi ghaslihi qawlan wajibi ne ai niyya yayin da za a wanke ko ko ba wajibi bane qawlan qawli guda biyu domin abin da yasa aka sakani shine cewar me hikimar a ce sai an wanke gabar baki daya idan an ce wajen wanke fitsari an ce a wanke inda fitsarin ya taba to in shi ma mabiyi da haka aka ce an san cewa wannan abu ne wanda yake hankali zai gane dalili to amma da aka ce a wanke gabar baki ɗaya har inda najasa ba ta taba ba me hikimar yin wannan me dalili sai suka ce wannan ya nuna kan cewa umarni ne na ibada to tunda ko umarni ne na ibada to yana buƙatar ya zama to mutum yayi niyya shi ko tsarki ba a buƙatar niyya domin abu ne wanda yake wato rabuwa da abin da Allah ya umarni a rabu da shi to shi ko wanke wanke mazi akwai ƙari a kan wannan shine wanke inda ma najasar bata taɓa ba to da haka waɗansu malamai suka ce wajibi ne a ainiya amma akwai saɓani ne wannan tsakanin mutane almuhim yayin da mutum yake wanke madi ya tabbatar cewa yana aikata umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan shine hukuncin istinja da yanda ake yi to abin da yake da alaka da wannan kuma shine wannan fasali da za mu shiga yanzu shine qada'ul haja qada'ul haja waɗansu kuma malamai sukan kira shi adabul khala wato yanda mutum zai biya buƙatarsa ta bayan gida ko bawali domin shi kansa wannan akwai tsari akwai ladabi akwai koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda mutum zai yi waɗansu malamai su ce masa adabul hala dubban shiga banɗaki alhala shine banɗaki asalin ma'anar alhala shine fili wanda babu kowa dan da idan dan ba kowa ne yake da ikon samun banɗaki a gida ba in mutane suna son bayan gida sai su tafi can cikin daji nesa sai su je su bayan gidansu shi yasa ake ce ma wajen alhala haka zalika ma ake ce masa ake ce bayan gida din alghaib alghaib asalin ma'anarsa wuri ne wanda yake kwari domin idan mutum zai bayan gida sun kasance sai ya tafi can nesa kuma sai ya je kwari inda in ya tsuguna ba wanda zai gan ya gama abin da yake yi ya tashi kaga hatta larabawan jahiliya ma haka suke yi ba mu ko irin namu ba ga tarbiyar musulunci amma ga mutum a cikin kasuwa ya kwaye al'aurarsa wai shi zai biya bukata larabawan jahiliya ba sa wannan kafin zuwan musulunci sai su je su samu al-munhafiz min al-ard kwari inda ba wanda zai gansu to a shahid wannan yana da alaka da al-istinja domin akwai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yanda za mu je mu tsuguna yanda za mu shiga ban ɗaki da in mun je ban ɗakin abubuwan da ya kamata ni da abubuwan da bai kamata ni ba wannan abin ne har ya sa wato ahlul kitab suke ce suke yi ma a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kamar ba'a da shi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke kawo shi akan cewa wannan ai sifar alfahari ne kamar yadda Salman farisi ya ruwaito cewa da ya je sham ahlul kitab yahud da nasara sun zo suna ce masa laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'a annabinku ya koya muku komai hatta yadda za ku tsuguna ma ya koya muku sai salman ya ce ajal ya ce kwarai ya koya mana nahana an nastaqbil al-qiblat li gha'itin aw bawlin aw nastadbiraha wa nahana an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min talatati ahjar yace kware annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yayin da muka zo za mu tsuguna domin bayan gida ko bawali mu fuskanci ka'aba ko mu juya mata baya da kuma idan muka zo yin tsarki mu tsarki da hannun ya hana ya hana mu mu tsarki da hannun dama in ko muka zo za mu tsarkin hoge ya hana mu mu tsarki da hoge da bai kai guda uku ba saboda haka wannan abin alfahari ne ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan har yanda zaka tsuguna an koya maka ina kuma ga manya-manyan al'amura na rayuwa yadda za ka yi alaƙa tsakaninka da matarka yadda daula za ta kasance tsakanin shugaba da mabiya tsakanin mutane a cikin al'umma cinikayya auratayya wane ne duk dai abubuwan in hatta abin da yake na abin da mutum ɗaya zai in yaje banɗaki an koya masa min babu aula manya-manyan al'amuran ya zama to su ma duk an koya mana ga baki ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma farrafna fil kitabi min shay ba abin da muka bari a cikin alqur'ani sai da shiriya aka koya mana shi da koyarwar Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyarwar bata zo balo-balo a bayyana ba a cikin alqur'ani sai ta tabbata da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna to saboda haka wannan fasali yawanci duk littafan fikihu suna kulla wannan fasali domin su bayyana waɗannan abubuwa a waɗannan ladubai na yadda mutum zai je ya tsuguna faslun adabu qada'il hajati arba'ata ashara adaban ladabban wato tsuguno biyan bukata shiga ban banɗaki guda goma sha hudu ne al'adab asalin ma'anar ladabi abinda ake nufi shine wato kyakkyawan kyakkyawan aiki abin da yake mutum ya yi shi ta hanya wadda take mafi kyau saboda haka idan ana cewa ana cewa ta'dibu dabba ladabtar da dabba shine a sanya ta yadda za ta zamanto a sanya doki ya zamanto idan aka ja zani zai tsaya in aka sake shi in ana so ya gudu zai yi in ana so ya rawa zai yi to wannan shi ake kira ta'dib to wajen hukunce-hukuncen shari'a shine hanyar da shari'a ta sanya wadda take aka yarda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita wajen yin wani abu su ake ce ma ladubba to ladubban shiga ban daki guda goma sha hudu ne al'awwal na farko dhikrullahi inda iradati dukhuli qabla al-wusul ila mawdi' al-adha ambaton Allah yayin niyyar shiga yayin niyyar shiga ban daki qabla al-wusul ila mawdi'il adha kafin isa inda wajen yin najasa yake kafin isa ya zuwa ga matsugunar inda zaka tsuguna din idan ban daki ne to kafin ka shiga cikin ban dakin inda ake yi zaka yi wannan zaka ambaci Allah haka ya kawo shi a dunkule dalilin wannan shine a a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsiran bani adam da kuma da kuma wato kariyar da ɗan adam yake samu daga abin da shaidanu suke yi masa da al'aurarsa kariyar al'aurar ɗan adam da idanun shaidanu shine ambaton Allah kariyar da ɗan adam yake samu yake samu na al'aurarsa daga sharrin shaidanu su ne aljanu shine ambaton Allah domin aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-hushush muhtabara waɗannan banɗakunan da kuke gani cike suke da aljanu to kuma sai ya ce abinda zai kare ka zai kare al'aur zai kiyaye al'aurarka daga su cuce ka su aljanu din nan shine ambaton Allah kamar da zo a hadisin sayyidina Ali to ambaton Allah shine ladabi na farko da zaka yayin da zaka zo ka shiga kafin shiga waje din fa yaqul sai ya ce bismillah ya fara da sunan Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari da kai min al daga aljanu maza wal khaba'ith da kuma aljanu mata domin aljanu ma maza da mata ne wannan ya daga cikin dalilan da aka ake ake kafa hujja da wannan akan cewar aljanu maza ne da mata hmm. to mutum ya nemi tsari daga aljanu dukkan jinsinsu baki daya ya nemi tsarin Allah daga gare su to in yi haka ba za su cuce shi ba har ya shiga har ya fito duk da ya je cikin a wannan idan ya zama to banɗaki ne to idan wajen da zai jefa ba banɗaki ba ne kamar a fili kamar a sahara kawai mutum ya kama hanya an tsaya zai je ya kama ruwa ba banɗaki ne ba da zai shiga to aka ce yayin da ya je inda zai tsuguna ɗin kafin ya tsuguna lokacin zai yi wannan addu'a wannan haka imamun nawawi da imam ibn kudama da sauran malamai suka bayyana wa yaqulu ba'da al-khuruj minhu sannan kuma bayan fitowa daga banɗakin ya ce gufranak Allah ina neman gafararka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani na gode ma Allah wanda ya tafi da wanda ya kawar da najasa daga gare ni mai cutar da ni wa afani kuma ya bani lafiya daga bala'i wannan zikiri biyu ya hada na farko gufrana na biyu alhamdulillahi alladhi athaba anni al-adha wa afani to na farko shine ya inganta gufrana daga hadithin Aisha radiyallahu anha amma na biyun alhamdulillahi alladhi athaba anni al-adha wa afani duk da ma'anarta kyakkyawar ma'ana ce amma ba ta inganta ba daga annabi daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'if saboda haka al'aula mutum ya tsaya akan abin da yake shine ya zo ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka fito daga bandaki ka ce gufrana ma'anar gufrana ta ai as'aluka gufrana ina roƙonka gafararka to malamai sun ce me hikimar idan mutum ya fito daga daki ya roƙe ya ce ma Allah yana roƙonsa gafararsa sun kawo fuskoki a sun kawo fuskoki da dama kusan dai guda uku waɗansu suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wannan ne domin yayin da mutum ya je tsuguna lokacin da ba a ambaton Allah da harshe da kuma mutum ba a ambaton tunda ba a ambaton Allah wannan wani nau'i ne na gafala ya yi rafkanwa daga ambaton Allah saboda haka yake neman gafara Allah akan wannan falar da yi daga ambaton Allah wannan wata fuska kenan wata fuskar kuma suka ce ma'anar gufranak wanda yake kusan ma'anar gufranak shine Allah ina neman gafararka saboda gajiyawa da taksiri da na yi wajen gode maka yadda ya cancanta na gode maka da wannan ni'imar da ka yi tunda ba karamin ni'ima ba ce ka ji ka a matse da bayan gida ka ji ka a matse da bawali ka je cikin sauki ba tare ka je cikin sauki kai wani koyon abin ya ta wani in Allah bai sauƙaƙe masa ba in Allah bai sauƙaƙe masa wannan ba za ka ga irin injinan da za a tara a kansa kafin a fitar da wannan a asibiti irin wanda ake musu suke da irin wannan cutar hmm? mutanen da za su tsaya a kansa domin a yi masa wannan to kaga ni'ima ce babba to dukkan ni'ima ta Allah kuma tana buƙatar godiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara Allah akan watakila bai yi godiyar yadda Allah yake so ba wani ya daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya mana musufantu da sifa ta kamalar bauta ga Allah kullum ka rinka ganin kan cewa kai wato ba ba ba kammalalle bane kai naƙisi ne a gaban Allah kai baka ci baka yi yanda Allah yake so ba duk wanda yake ganin ya gama ma Allah shi ne yana jira ne kawai Allah ya nasa to wannan shine ya halaka wannan wannan ah, waɗansu malamai kuma suka ce abin da ya sa wai yana neman gafara ne saboda ganin kallon al'aurarsa wanda yake wannan ba abu ne wanda yake a bayyana ba wayannan dai fuskoki guda biyu sune suka fi inganta na uku ba mm, wayannan guda fuskoki guda biyu sune suka fi inganta wala yajuzu dukhulul khala'i bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala kal khatami wad dirham baya halatta mutum ya shiga ban daki da wani abu wanda yake akwai ambaton Allah a cikin sa kamar zobe kamar kuma kuɗi wanda yake akwai sunan Allah a jiki an ruwaito hadithi daga anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki sai ya cire zoban sa ya aje domin a cikin zoban annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta muhammadu rasulullah muhammad a ƙasa rasul a tsakiya allah a sama haka zoban annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan an mai hoton hotonsa har ana yin abin da yake an sami abin nan an sami wannan khatamin na annabi sallallahu alaihi wasallam an ɗauki an yi hotonsa yadda rubutun yake to amma wani hadisin bai inganta ba bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cire sa domin da yana yi da ya tabbata asalin riwayar shine cewar zoben annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta muhammadur rasulullah shine riwayar to sai waɗansu wajen riwayar sai suka kuskure sai suka ɗauka kan cewar a'a hadisin ya yi bayani cewa yana cire zoban sa to da haka menene dalilin wannan cewar idan mutum zai shiga banɗaki abin da yake da sunan Allah ya ajiye shi ma'ana kamar in akwai in yana da kuɗi kamar irin kuɗin saudiya riyal ɗin saudiya an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah a jiki kamar littafi na ilimi kamar alƙur'ani kamar ko zobe ɗin wanda aka rubuta sunan Allah a jiki in dai wani abu ne wanda aka rubuta sunan Allah a ciki kada mutum ya shiga banɗaki tare da shi me dalilin wannan tunda wannan hadisin bai inganta ba dalilin shine girmama ambaton sunan Allah sunan Allah Allah madaukakin sarki ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah wani yana daga cikin tsoron Allah zuci saboda haka tunda girmama wato rashin shiga da abin da yake da sunan Allah cikin masan cikin banɗaki wannan saboda ka girmama sunan Allah ne in ka girmama sunan Allah ka girmama babbar alama daga cikin alamomin addinin Allah shi yasa ne Imam Ahmad rahmatullahi alaihi aka ce idan mutum yana da zobe fa wanda yake akwai sunan Allah a ciki yace sai ya jiya shi ta ciki an san yawanci ana sa ne a cikin ruwan zoben ko ruwan ake cewa ko alfas yana ake cewa da hausa eh inda ake rubutun da inda ake sanya kamar dan dutsen a ciki alfas ake ce mata da larabci ba za a da da hausa ba an dai fahimci abin da nake nufi da shi doko to idan a jikin nan ko a zahirin wajen ko a bayansa an sanya wani dutse da aka rubutu da sunan Allah a jiki to idan mutum zai shiga banɗaki sai ya juya shi ya mai ta cikin hannu sannan ya danke hannun duk saboda isa matuƙa wajen tsare sunan Allah mataukakin sarki to amma wannan idan mutum yana da halin yi ne amma idan larura ta kama kamar alal misali kana da kuɗi kana da rayalai na saudiya akwai ala ilaha illallah a jiki suna cikin aljihunka in ka ce za ka cire su ka ajiye su a kofar banɗaki <laughs> kasan sauran to kuma in kai haka ka tozarta dukiya idza'atul mal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka tozarta dukiya rashin godiyar Allah ne saboda haka wannan kana da bukata larura ba, larura ba ce bukata ce sai ka kulle abinka a cikin aljihunka ka sanya shi a cikin aljihun da yake idan ka zo kwaɓe kayanka ba za su zazzago su fada cikin najasa ba haka zalika kamar kana da alkur'ani ko littafanka na ilimi ba za ka iya ajiye su a kofar banɗaki ba domin wani zai gaba da su to su ma sai ka shiga da su cikin banɗaki ka killace su inda za ka tabbatar sun kubuta daga fadawa cikin najisa domin yayin da kai wannan haja ce ta sanya kai a bukata ce ta sanya ba yadda za ka yi to a lokacin nan aka yi maka udiri kamar yadda malamai suke nasi a daga cikinsu wannan haka malamin mu shek muhammadu muftar a shingibi rahimahullah a hafizahullah yake faɗa. wala yajuzu listinja'u bi shay'in fihi dhikrullah ya halatta mutum yi tsarki da wani abu wanda yake akwai ambaton Allah a cikin sa akwai sunan Allah a cikin mutum yayi da gangan zai iya fita da wannan zai fitar da shi daga cikin musulunci ka dauki abin da yake da sunan Allah kai tsarki da shi ka ko katse najasa da shi wannan kafa'an babu ko shakka yana mutum ya fita daga addinin musulunci ba a buƙatar a ce ya sani ba a buƙatar a ce niyya da sauransu ya fita daga addinin musulunci domin wulaƙanta Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam tsawon abu na biyu da mutum ya kamata ya yi an yi kaddima rijlahu yusra fi dukhul wal yumna fi ya gabatar da kafarsa ta hagu wajen shiga ya kuma gabatar da kafarsa ta dama wajen fita haka aka ruwaito daga anas ibn malik kuma ya ce wannan ya daga cikin sunna dukkan wani waje wanda yake mai daraja ka fara da shiga ka fara shigarsa da dama wajen fita ka fita kuma da wajen fita ka fita da hagu kamar masallaci kamar gida gidanka in zaka shiga kamar ɗakinka in zaka shiga amma wurare waɗanda suke marasa kyau kamar banɗaki to sai ka shiga da hagu in zaka shiga ko wata larura ta kai ka wata larura ta kai ka wajen asha barawo ya sace maka waya ya fada cikin club yau ga kuma yau ga abin nan a ɗalibin ilimi a club to za ka shiga club sai ka shiga da kafar hagu domin neman dukiyarka ne sai ka shiga ka je ka kwato wayarka ko ku shiga tare da 'yan sanda to sai ka shiga da kafar hagu in za ka fita ka fita da kafar dama wannan sunna ce muttarada akan wannan الثالث ladabi na uku an يقضي حاجته وهو جالس yayin da ya zo zai yi biya bukatar sai ya yi a zaune ba a tsaye ba wannan akwai tafsir wannan akwai tafsir sahi an fi so koyaushe mutum in ya zo biyan in ya zo tsuguno shi yasa ma ake cewa tsuguno din yayi a tsugune ba a tsaye ba domin shine mafi yawan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa ne ma har Aisha take cewa duk wanda ya ce muku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye kada ku gaskata shi a tsugune yake yin fitsarinsa sa hadisi ne sahih ba da'ifi bane amma ta faɗa ne da ilimin ta abinda ta sani kenan domin shine mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hudhaifata bin al-yaman ya ruwaito cewa yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ata subaqata qaumin fa bala qa'ima sai ya zo bolar waɗansu mutane bolar wani gida an san bola ai ko shara sai ya yi fitsari a tsaye sallallahu alaihi wasallam to kaga shi hudaifa ya tabbatar da abin da ya sani aisha ma ta tabbatar da abin da ya sani babu saɓani to shi yasa ne mafi kyawun abu shine tafsirin da malamin malikiya suka yi akan wannan alqadi abul walid al-baji shine ya wannan tafsirin yace abu biyu ake dubawa wajen wato abu biyu ake dubawa wajen mutum zai yi tsuguna ne ko zai yi a zai bawali a tsaye ya duba wato sutura ya suturce kansa sannan kuma ya duba wato tsare kansa daga najasa ta tsirta a cikinsa amma na biyun ya fi na ɗayan na farkon muhimmanci shi yasa idan ya je waje wanda yake tsandauri ne sannan kuma in ya ce zai tsuguna wajen ba shi da kyau sai tufafinsa ko wani abu nasa ya taɓa najasa to wannan ya bar wajen kwata-kwata ya nemi wani waje to in ya samu tsandauri amma mai tsarki to ya su guda saboda in ya ce zai yi bawali a tsaye tarkatsin zai zo ya taɓa jikinsa sai ya faɗa cikin hannun hadithin abdullahi ibn abbas cewa bai zamanto yana kubutar da kansa daga bawali ba a nan wajen an fi so mutum ya yi a sugune idan kuma ya je waje wanda yake ba tsandauri ba ne mai laushi sannan kuma mai tsarki to an fi so ya tsuguna domin shi ne mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bawali kuma ya fi domin haka ya fi sutura in ya tsuguna ya fi sutura in kuma ya je waje wanda yake ba dauri ba ne mai laushi amma kuma in ya ce zai tsuguna akwai najasa a nan wajen to ya yi a shi ya fi an fahimci surorin guda hudu ba saboda haka akwai wannan tafsil din kuma dalilinsa shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban nan guda biyu da Aisha ummul mu'minin da Hudhayfa ibn al-Yaman suka ruwaito na'am a tukunya eh di shine ai shi yasa ma suke cewa ai jalis din a zaune abin da ke cewa a zaune ai a tsugune saboda mu yawanci ba akan tukunyar ake ba amma a zaune din shi ake nufi da wannan shine ko zama ko tsuguno duk ma'ana duk su ne a ba zancen na baha ai yana yin ana yayyafa ruwa ne in kana shakka wannan ka tabbatar na jasa ta taba amma ba san inda ta taba da inda ba ta taba ba shi yasa idan yayi haka ya saba ma Allah sai idan ya eh, eh, eh umme a matsayi ki in a matsayi ki to wani halin larura ne kada ya cuci kansa sai ya yi in ya so sai ya wanke sai ya wanke abin nan sai ya wanke kafafunsa inda yake inda ya tabbatar cewa inda ya tabbatar ya taba inda yake shakka kuma ya taba sai ya yayyafa ruwa halin larura wannan yana da wani hukunci na daban kamar yana a matsayi ba zai iya samun wani waje ba dole ya zama tusu ya yi fitsari a wajen kuma tsandauri ne zai rinka yana ya san yana tirtsatsi a jikinsa sai ya wanke inda ya tabbatar ya taba na jikinsa ko na tufarsa inda kuma yake shakka ya yi ruwa abin nan huzaifa ya tsaya a bayansa huzaifa ya tsaya a bayansa kuma ba waje ne wanda ake yawan wucewa ba ba a cikin abin nan ba ne mm, tunda aka ce su ba ta komai inda mutane suke zuwa suna zubar da shararsu ba wuri ne wanda ake zuwa ba kuma huzaifa din ya juya bayansa ya juya domin waɗansu malamai sun ce hikimar juya bayan huzaifa da yi domin waɗanda suke zuwa su san cewa yana tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka ya zama tokan cewa wannan kama an tsare daga wani ya zo ya kubuce shi akwai wata sura da malamai suke faɗa shi ma alƙazi abul walid albaji ya nuna cewa idan mutum ya zama cewar zai yi bawal zai yi zai tsuguna a inda zai tsuguna din akwai mutane da suke kusa da shi ba zai iya yin nesa da su ba wanda shi shine asali kamar yadda za mu gani in za ka tsuguna ka tafi nesa to in kana yanda ba za ka iya tsugunawa din ba ba za ka iya tafiya nesa ba dole sai an yi wani yana kusa da kai to a nan wajen an fi so ka yi a tsaye domin idan ka yi a tsugune a rihi zai iya tona maka asiri to wannan kuma abu ne wanda yake ba a so mutum ya tsare mutuncinsa ta wannan fuskar to a nan wajen an fi so mutum ya yi a tsaye domin saboda idan ya tsuguna zai sake komai zai iya faruwa to shi yasa aka yi wannan ya ɗaya daga cikin sura wanda yake suma malamai suka ambata alqadi abul walid al-baji shi ishara gare ta to ina ganin za mu tsaya a nan wajen ba zai yiwu mu gama wannan ba zai mu gama wannan babin ba saboda kar mu kura lokacin sallah tuntuna an ba mu an ba mu za mu tashi wato ladabi na hudu kenan arrabi insha Allah sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nabiyina fa asarahu alhamdulillah wa salatu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan yana tambayar cewa wajen yin tsarki da ruwa an ce ana cewa la ilaha illallah wai ya inganta a sunna a bai inganta ba bai inganta ba cewa ana yin zikiri yayin da ake yin tsarki babu wani hadisi da ya nuna haka wanda kuma ya ce maka akwai to sai ya kawo a cikin littafin wani ce wani malami ya ce kan mutum akwai alkur'ani saboda haka mutum in ya ambaci sunan Allah a banɗaki ba haramun bane eh ai dama ba a ce haramun bane amma kiyasin da ka kawo ba dalili ne ga matsala don kan mutum akwai alkur'ani bai nuna kan cewar shikenan in ya shiga cikin banɗaki shikenan a ah, alkur'anin ne ne ya shiga banɗaki ba yin ambaton Allah a banɗaki makruhi ne ba haramun ba ne a dalilin karhanci shine wata a hadifin almuhajir ibn almuhajir ibn qunfur afwan almuhajir ibn munqif ya zo yema annabi sallallahu alaihi wasallam sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune bai amsa masa sallama ba sai bayan ya tashi tukune yayi alwala sannan ya amsa masa sallama ya ce na ƙi na ambaci na ƙi na amsa maka sallama ne domin ba na son na ambaci Allah a halin rashin tsarki a halin rashin tsarki to wani bai nuna haramci ba ne saboda hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana ambaton Allah a cikin dukkan halayen da yake ciki a koyaushe saboda haka yana nuna kan cewar kenan ko a cikin wannan din ne yana ambaton Allah madaukakin sarki to amma mustahabbi ne mutum ya girmama sunan Allah kada ya ambaci sunan Allah alhali yana halin rashin tsarki musamman in ma yana sugune kamar yadda ya faru a wannan hadithin na muhajir da kuma hadithin abdullahi dan umar ma shi ma da wannan ma'ana a cikin bukhari da muslim amma cewa don kana da alkur'ani a kawo wannan bai nuna kan cewa don ka shiga ban ɗaki to kana ambaton allah don bukuri tunda ambato abin da ke nufi da ambato shine wanda za ka yi da harshen ka wanda ya ce ya halatta mutum ya goge kan magudanar fitsarinsa da ɗan yatsansa in babu goge kafin ya sa ruwa a ɗan yatsa jikin mutum da ɗan yatsa da tufa ba a yin istijmar da su musamman in kana da ruwa ɗin shi kenan sai ka yi amfani da ruwa in baka samu abin da za ka yi goge da shi ba sai ka yi amfani da ruwa amma ba za ka yi amfani da hannunka ba domin an ci duk wani abu wanda yake da alfarma ba a amfani da shi shi yasa ne aka haramta a mutum ya amfani da amfani da kashi illar saboda abincin aljanu ne kamar yadda ya zo a hadithin ibnu mas'ud to tunda abincin aljanu ne kenan yana da alfarma to haka zalika jikin mutum yana da alfarma Allah ya ce walaqad karramna bani adam dan haka ba za ka yi ba za ka katse da jisa da hannunka ba na'am za a iya sa a sa yau a hannun wa waɗansu na cewa za a iya sa yawo a hannun wato a goge in babu ruwa kenan in babu ruwa wai zama to kuma wannan tsarki ne ai mun karanta babin tsarki ko mun ce abin nan wa mina sama ima an tahura ba a tsarki sai da ruwa ba a tsarki sai da ruwa wannan yana tambayar cewa masu shiga banɗaki da waya mai kunshe da surorin alkur'ani ko wallpaper mai sunan allah yaya hukuncinsu wato paper a cikin wayar ko idan paper ce a cikin wayar to wannan kam lallai mutum sai kokari ya tsare ta ko dai ya rufe ya rufe inda sunan Allah din yake kamar yadda Imam Ahmad ya ce mutum ya shiga da kawai da kawanya wanda yake akwai sunan Allah to ya sanya ya rufe ta ya sanya ta a cikin a cikin tafin hannunsa ya matsi to shi ma in wayar haka take sai ya matsi bakin dan ya girmama sunan Allah idan ka sura ce wanda yake za a iya kiransa ya zama kan cewa ta ansa wannan ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu malamai suke ganin bai halatta mutum ya sanya ayoyin alkur'ani ko addu'o'i a matsayin ringtone ba wanda zan an buga masa zai rinka tunda baka da ikon mutum ya a ina zai bugo maka kana tsugune ka ce sai ka ji wani kir ya bugo waya domin qur'ani ne sai ka kana cikin banɗaki sai ya zama to ana tilawa alkur'ani wanda yake wani ya ɗaya daga cikin wato rashin girmama alkur'ani don haka idan mutum ya san wayarsa haka take in zai shiga banɗakin sai ya kashe ta amma al'aula ma kada ka sanya wannan ya zama to in ka sa alkur'ani a waya ɗin domin ka saurari tilawa ne ba ka amfani da shi a matsayin ringtone ba ka amfani da shi domin tilawa domin alkur'ani an kawo shi ne allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi domin a karanta shi a tunani akan ayoyinsa amma ka sanya shi don ya maka tambihi akan cewa ana kiranka wannan abin nan ba shi da abin ne wanda ya dace ba sai a yanke eh to shi ma wannan yana daga cikin abin da yake mahado wani na tambayar me hukuncin biyan bukata a makabarta akwai wani hadithi na na jin abu musal ash'ari ne wanda yake amma gaskiya ba zan iya sani ba zan iya tuna ingancinsa ba ah, a zahir dai babu abin da yake ya hana babu abin da yake zamanto zai haramta wannan tunda ba wuri ne wanda yake abin da aka hana mutum ya zauna akan kabari ko kuma ya fuskanci kabari din ya zamanto kan cewa yayi najasa a wajen amma a cikin makabarta waje wanda yake tsakanin kaburbura ba wuri ne wanda yake ana yin najasa ba idan mutum bukata ta kai shi yayi wannan a zahiri babu laifi kuma wannan yana kuma tambaya ta biyu ke cewa ingancin maganar wanda aka ce ya yi bayan gida a kabarin Hassan dan Aliyu ya haukace ban san wannan ba ban taba ji ba Hassan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Ali bari mu gama waɗannan tukuna sai a tambaya idan mutum ya shiga ban ɗaki sai santsi ya kwashe shi sai ya kira sunan Allah ya halatta haka kwarai ya halatta shi yasa ne ma aka ce za mu zo a cikin ladubban cewa yayin da mutum yake tsugune ba zai ambaci sunan Allah ba ba zai ambaci sunan Allah ba ba zai yi magana ba sai in larura ce kamar kaga mutum zai faɗi ko kaga makaho zai je faɗa rijiya mm. kaga kan cewa ka ce ehem ehem ehem ba ta yi amfani ba to in kai shiru ka kyale shi faɗa rijiya sai ka biya diya sai ka biya diya sai kai magana ka ce malam rijiya ce a gaban ka dakata hmm. saboda wannan larura ce a tsirar da rai to haka dalika idan wani abu ya razana ka in wani abu ya razana ka kana su gune ka ce a'udhu billahi minash shaitan babu ne saboda hanyar na larura haka dalika din kamar idan ka zame zaka faɗi kai isti'aza ka nemi tsarin Allah shi ma babu laifi akan wannan malamai sun yi nasi akan haka wannan yake yana tambaya ne game da mutum da ya yi wankan janaba kuma yana son ya yi sallah da alwala da ya yi wankan da ita to amma sai ya kasance ya shafi gabansa a wajen sa wando saboda hakan wasu malamai na magana akan wanda duk ya shafi gabansa ba shi da alwala ƙwarar haka ne domin shi yasa ne aka tambayi abdullahi dan umar a nafi ya tambaye sai ce ina ganin kana shiga ban daki kai wankan janaba sannan in ka fito kuma sai ka sake alwala wankan janaban bai isa bane sai an yi mata wata alwala yace ce a ai wajen sanya kayana ne sai ya to na taɓa gabana saboda haka sai na sake alwala eh, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taɓa sa ya sake alwala kamar yadda zo a hadithin busra saboda haka wannan idan mutum irin haka ka same shi din sai ya sake alwala wajen sa wando eh wajen sa wando sai ya taba gabansa wajen sa wando a wannan ku shawara yake bayarwa cewa irin masu tambaya da baki yana so a rinka maimaitawa don a san me suka tambaya akai kwarai da gaske sai mutum ya ji amsa bai san abin da ake tambaya akai ba eh haka ne na'am na'am a malam malam babu bisu eh hukunci shiga makabarta da takalmi akwai tafsir idan ya zamanto cewa irin takalmi ne na kasaita shine al-ni'al wanda shi a kansu ne hani ya zo to mutum kada ya shiga amma irin takalmi faɗi domin ya tsare kansa daga kaya da duwatsu babu laifi idan mutum ya shiga da wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaci a idan aka bar shi aka tafi har ta yana jin yana jin wato a sautin takalmansu faɗansu sai mala'iku zo zo da shi kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin tafiya a cikin makabarta din da fade wannan shine dalilin jumhur na'am na'am na'am na'am mm. Eh, yana tambaya cewa dangane da fitar mazi an ce zai wanke gabaki daya gabar tasa to ya kuma idan ya taba cinyarsa ko wani waje na jikinsa zai wanke nan wajen ma tunda shi cewar da aka ce ya wanke shi ya nuna cewa na jasa ne cewa kuma da aka ce ya wanke gabar gabaki daya ya nuna kan cewa wannan wani umarni ne na ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi saboda haka sai ya wanke gabar sannan kuma inda najasa ta taba ya waje bai tsarkake kansa sai ya wanke nan wajen na'am Eh, inda ana nufin wato abin da mafitsarata sa gabansa ana nufin wato idan mutum mani ya fita a mazi ya fita a zakarinsa zai wanke gaba ki ɗaya ba kan inda maniyin kawai inda mabiyin ya fita ba ba kofar da da yake fita ba kamar yadda ake wanke a bawani gaba ki ɗaya abin nan al'aurar tasa zai wanke shine na'am ba na jin komai na'am magana eh haka waɗansu malamai suka ce sun ce wai batun mahaifin annabi ibrahim da allah ya ce wa qala ibrahim li abihi azara yayin da ibrahim ya ce ma babansa azara waɗansu sun ce ba babansa bane baffansa ne eh, wannan yana iya yiwuwa a luga amma asali in aka ce baba ana nufin mahaifi sai an samu dalili da za a ɗauke shi daga wannan ya zuwa ga babba to in ku babu dalili ba za ka faɗi wannan ba don haka babu wani dalili da ya nuni akan wannan na'am wannan ai ba zai ba zai ba za wannan ba za ka lizumta ma mutum taka fahimtar ba ko taka fassara musamman ma da ganin kan cewa mafiya yawan malaman tafsiri suna ne akan cewa asalin abin da ake nufi din shine mahaifinsa mahaifinsa na sosai ubansa hmm. na'am tambayar kai ce za ta zama ta karshe saboda lokaci na'am kan janaba o ya tashi da asuba zai yi sallah e to in dai dan shi ne ya ji in kamar a ce ya ji alamar cewa wani abin ne ya sake fita to zai iya ɗauka wannan asali dama idan mutum ya tashi da safe ya ga danshi a jikinsa ko alamar a danshi ɗin ko najasa eh, ta mani mutum zai ɗauka cewa mafarki sai ya wanka amma kamar irin wannan ya yi wankan janaba da ya zo ba tare da cewar ya ga wani alama ba a dai gaban nasa ne yake jin kamar akwai alamar rashin fitar mani din wannan zai ɗauke shi akan bani ne bai wanke shi da ya kamata ba sai ya wanke shi sosai kada ya bari kuma wasu wasu ya kama shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار